littafin da ya samu rubutu daga shahararriyar marubuciyar nan taku wato umma aisha mai san farin cikinku, nishaɗinku, faranta muku kullum da koyaushe ita ce yau ma ta dawo muku da wannan littafin mai suna zaman tasha kada ku manta ita ce ta nishaɗantar da ku a cikin littafinta matar hamza diyar shek matan hafiz da dai sauransu da su ɗiyar shek to kun san labaran ta ba ƙarya mu je zuwa mu ji yaya zaman tashan ma yake zaune take a kan bakin tasha hannunta rike da wata katuwar rake sai sha take hankalin ta kwance sanye take da riga da wando na Pakistan wandon farisul riga orange sai wata hijab mai saukin kuɗi farasol yar karama mai hula da ta dace da kyakkyawar fuskarta da ba za ta wuce yadi ɗaya ba tsakiyar kanta ta yi a cuci ba wata kwalliya ta yi ba bayan kwalli da ke idanuwanta amma saboda faranta za ka ce ta shafa fauda kafar ta sanye take da wasu orange ɗin takalma da ba za su fi ɗari uku ba cikin ɗaga sauti irin na 'yan tasha ta ce ya ne big har yanzu ba a kammala ba wani ɗan tulaki na hango ya yi wajenta da ɗan gudunsa ya ce yes yar charas. wallahi mutum ɗaya ya yi saura ta ce oke zan kare sashen ya rake na in ban samu ba zan wula da waɗanda suka samu ta faɗa tana limshe idanuwanta big ya ce an gama yadda kika ce haka za a yi tana zaune ta ga wata haɗaɗɗiyar mota mai masifar kyauta, yanko da gudu ta gefen da take zaune akan wani ɗan karamin tebul cikin daga sauti take faɗin wait wait wait ganin motar ba tsayawa za ta yi ba cike da ƙwarewa ta saita raken hannunta ta jefa a bayan motar da sauri aka faka motar wani ya fito da sauri da alama direba ne cikin wata tafiya mai cike da kasaita kasancewar ta doguwa mai jikin kiba amma ba sosai ba sai tafiyar ta mata mugun kyau ta fara tafiya tare da jefa hannuwanta a cikin aljihunta ta rasu wajen da direba yake ta ce mai baka san aikinka ba ko in dai ka san aikinka ai ya kamata idan kana tuki ka ji wani canji a motarka ka tsaya ka kula wannan taurin naka zai iya ja maka matsala wata rana a fusace direba ya ce ba za a kula kin ba har kin isa ki gaya min aiki na shekara goma ina tuka mota ko keke ban taɓa bugewa ba shikenan yau zaki koya min aiki na ta lamshe idananta da na lura ɗabi'ar ta ce ta ce oke tare da dukawa kasan motar sai ga zungureriyar kusa a jikin tayar da gab take da fashewa ta ce wannan ya kake ganin za ku kaya a duk sanda ta fashe cikin rashin gaskiya da kame-kame direba ya fara kallon cikin motar ya ce to to naji jeki ta miƙo mai hannu tare da faɗin ba ni zan wuce direba ya ce me zan baki ta ce kuɗi na sanya na sai rake ina sha ganin za ku yi accident ya sa ni na jefa maka raken rake ta kaga ko ba zan yi asara ba ta faɗa tana juya ido cikin takaici ya ce to uban ya saka ki kika jefa da ki bari mana in ma mutuwa ce in bai karasa ba ya ji an ɗauke shi da mahaukacin mari ta ɗago da idanuwanta da cikin kankanin lokaci suka koma jajawur ta ce mai mafi girman kuskuren da za kai shi ne ka zagin mahaifina duk ranar da tsautsayi ya saka ka zagin mahaifina wallahi anan zan gwada ma ni cikakkiyar yar zaman tasha ce wallahi banza kawai kaban kuɗi na in wuce na ce ma sosai ya rike kuncinsa yana kallon yarinyar da ba za ta wuce shekara ashirin da biyar ba ta ɗauke shi da maran da ya nemi gigi ta tunanin shi ya ce ni kika mara ta ce eh karama mana ya ɗaga hannu zai kifa mata mari aka zuge glas ɗin motar tare da ce mai kul cikin wata tattausar murya ba haka ya so ba ya so ya nuna mata shi ma ya yi zaman tasha ba wai ita kadai ba buɗe motar aka yi tare da zuro wata kyakkyawar farar kafa da ke sanye cikin bakakin koba sai kyalli suke hankali a hankali jikin shi ya ida fitowa ban sassar da na ce masha Allah tabarakallah ba Allah ya yi halitta kyakkyawan namiji ne fari ne kyakkyawan gaske ajin farko ya sha wata ɗanyar gizina parasol ya sanya hular zanna mai ratsin fari da baki sajensa a kwancin lublub baki kirin bakinsa pink color yan kananu da suka dace da fuskarsa hancinsa dogo sosai har baka yana da yalwar gida da manyan idanuwa da kallo guda sai ya ladabtar da mai laifi cikin kasaitacciyar muryarsa ya ce ma direba bukar ka da hankali ko kai wawan ina ne don me ka biyo da ni ta cikin gari bayan ka san duk yan tasha ne ke zazzaune suna zaman banza suna jiran a zo a basu da gangan za su samu motar nan wani abu don sun ganni a ciki ke uban me za a baki da har kike daga hannu kina marin wanda ya girme ki banza yar zaman tasha kawai cikin bacin rai tace ubanka ne za a bani cikin bacin rai tace ubanka nake zaman jira ka sake zagar min uba wallahi zan sanya a maka dan banzan duka a wajen nan da wata banzan fuskar ka kamar kosai da Allah ba hamsin ɗina in wuce cike da mamaki yake kallon tunda yake bai taba ganin macen da ta tsinka shi ba a rayuwar shi kamar yarinyar nan wato ba ma tsoron shi ba ma ba ta ko shakarsa, ba ta ganin shi ɗin ba ta san ko shi ɗin waye ba kenan ya ce ai ko za ki san kin taɓo irfan kabir haifan ya faɗa yana cije bakinsa cikin zaro mai idanunta ta ce kai da Allah can da wani shegen sunanka kamar atini ni ban kuɗi na in wuce kaji ganin za ta tara mai mutane ya zaro don kuɗaɗe ya jefa mata ta ce kai har kana da kuɗin da za ka ban wallahi baka da su kuma baka ajiye ba ta duka ta ɗauki dubu ɗaya ta siyo rakenta ta naira hamsin ta kawo mai canjin tare da watsa mai su a fuskarsa a zabare direba ya ce la kai wannan akwai yar banzar yarinya da tsayi kamar daren sallah mai gida jibi tsohuwar jibi tsohuwar goma ta liƙe maka a hancinka ya faɗa yana nuna naira gomar da ta yi tsaye bisa zufar da ke zubo mai irfan a hanci suna tsaye kunya duk ta cika irfan ganin yadda mutane suka zagaye su suna kallo ba su ankara ba sai ga yar ciras ta dawo da wata katuwar kusa mai masifar tsini ta ɗaga ta ta cika ma tayar motar jikake kake suit duk iskan ya fita ta kalli irfan ta ce jan kosai hukuncin duk wanda ya zagi mahaifina kenan tana cikin magana bik ce yar charas an samu cikon ɗaya cikin sauri ta karasa cikin tashar nan aka fara faɗin charas charas ko kallon su bata yi ba ta shiga wata jar mota kirar golf ta yi addu'a tare da ɗaukar wani bakin glass ta sama fuskarta wani mahaukacin kyau ya mata duk da fuskar ta ta a daure take ta mau babu alamar annori a fusashe ta ja motar ta fita daga cikin tasha tana zuwa daidai inda Irfan yake tsaye har lokacin kamar an dasa shi ya kasa komai ga naira goma a hancinsa bai ɗauke ba bata kuma faɗi ba wasu ruwan da ke kwance a bakin inda yake tsaye ta murza tayar motar cike da ƙwarewa ruwan nan suka yi tsalle suka watsu a jikin farar shaddan Irfan da direba da ke tsaye yana ta magana a zabure Irfan ya dago jajayen idanuwan shi ya zuba ma motar da ta yi mai wannan aika aikar ta sauke glass tare da ce mai hukuncin duk wanda ya raina mahaifina kenan ta ja motar da mahaukacin gudu kamar ba mace ba ta ɗauki hanyar jibiya sai gudu take shararawa wata tsohuwa da ke zaune a gaba ta ce haba yar nan ki bi mu a hankali mana in banda lalacewar zamani kina mace kina tukin mota tafiya mai nisa irin wannan wallahi da na san mace za ta kai ni gidan balele da ba zan shiga ba yar charles ta yi fakin a gefen titi tare da fitowa ta samu belt ta ɗaure tsohuwar nan tare da faɗin ki sanya wannan kawai gudun karki watsar da hakoran gaba kin yi espiya amma har gobe san duniya kike cikin sauke numfashi tsohuwa ta ce ke dan ubanki ki cire min igiyar nan tunda ba goro ba ce ni sai ki daure min ciki dan kin san safara umatar balele ta yanka min kaji bakin ciki kike in ci ko tunda kin san baba ki zamba sosai tai marmashin da ya fiddo da zan diyar wushiryarta da ke tsakakanin fararen jerarrun kananan hakoranta masu masifar kyau ga mamaki na har da hakorin maka gareta ɗan asali mai masifar kyau sosai ya kara ma hakoranta kyau ta ce kar ki damu mama ba ma tasha zan kai ki ba har kofar gidan da kike so insha Allah tsohuwar ta ce wallahi yar karama zan fasa baki kazar idan baki bar gudu ba Charas ta ce aini buri na in kai mu in kwaso wasu in kuma kara komowa dan ka'ida ta so biyu nake jigila a wannan hanyar duk um, duk kuma inda ta duk kuma inda shi da ta na yamma zaman tasha ya kare sai Allah ya kai mu gobe kenan tsohuwa ta ce ma wasu samari biyu da ke baya kai an shi nan ka sha wata shegiyar hular ka har bisa ido kamar ka ki fafo. kira min ɗana in gaya mai an kusa kashe ni wanda ta yi ma magana cikin muryar 'yan daba ya ce amin wanda ta yi wa magana cikin muryar 'yan daba ya ce tsohuwa wallahi karki ja bara ta dawo bana wannan hular sa ta sirri ne don ban saba sawa ba ne. amma in kika sake magana zan cire ta sai ki san da wa kike magana a takaice dai sunana makashi gabaki ɗaya tsohuwa ta fito da idanuwanta waje tare da faɗin yalla bai dama kai ne ai mun daɗe muna jin labarin ku kullum sai mun muku addu'a Allah ya haɗa mu ko bisa hanya ne ina cikin masoyanka ta faɗa jikinta na rawa baki ɗaya cikin muryar 'yan daba ya ce to godiya nake kakus ta ce ka ji komai masoyina bari mu karasa gidan ɗana in san maka kaji da safara'u ta dafa mun kaji ko ya ce yauwa kakus dama sai na sha wahala kamin in karasa inda zani don haka sai mu fasa kawai mu je mu sha shashare ta aha kasa kasa tsohuwa ta ce jibar shi shege baki kamar zunubi ya aje wani geman banza kamar tabar markaba makashi yayi yaƙe makashi yayi kasake yana jin ta yace kika ce me tsohuwa cikin rawar murya ta ce gafarar Allah nake nema maka na san dole wala kiri ya ci wa ya tunda kai hamshakin dan daba ne kaga ko haduwar ku haduwar ku babu kyau ko dan jikalle na mai kan kwakwa yace wallahi tsohuwa kika sake kika sake min shari sai na kifar da motar nan kowa ya gane kuransa ya faɗa yana zaro mata jajayen idanuwansa jikinta na rawa ta juya tare da fara lazimi yar charas toki take cike da kwarewa bata in mm, bata mm, mm, amma bakinta yana motsawa a hankali ita kadai ta san me take faɗa suna karasawa bakin gadar jibiya ta ja wani ta ja wani wawan birki tsohuwa da ta sha daure sai da ta yi gaba ta dawo baya ji kake ko ta saki wani mahaukacin kuka tana faɗin Allah ya isa tsakanina da ke yar cakwal kike ko yar firit yar charas ta fita daga motar tare da kama hannun wani dattijo da ta gani zai tsallaka titi mafarin tsaye da motar kenan sai da ta tsallakar da shi tana kokarin juyowa ya ce yadda kika taimake ni Allah ya yi miki duk damuwar da ke ranki yata na gode da kokari yar charas ta bi shi da kallo tare da faɗin ba komai baba karɓi wannan ka sai ruwa ta faɗa tana miƙa mai naira ɗari biyu Ba ta jira cewarsa ba ta tsallaka ta buɗe motarta ta ƙara gaba sosai tsohon ya bi ta da kallo har ta ɓace maganinsa suna cikin tafiya tsohuwa ta ce don ki yar cakwai ga kwanar gidan ɗana ba lele can kin zalunce ni kin cire min hakoran da nake ma jikoki na dariya ta faɗa tana buɗe katon wawulo ɗinta yar charas ta ce kai tsohuwa wannan dasashin naki ai ba na yau bane ki ji fa babu alamar jini a wurin amma in in ni nayi miki ki hakuri kin ji kakata tsohuwa ta ce nayi amma ba zan baki ko sisi ba dan ba lele na komai kuɗi bane dan ba lele na ba mai kuɗi bane kashin talauci gare duk abin da ya taɓa, baya albarka yau ma na zo in bashi shawara ya fara sana'ar kidmashin don duk ya yi maganin kowane ɗan iska da wani tsohon ɗan ta'adda da yake ganin ya kai wani shege da masu hula bisa geme ta faɗa tana satar kallon makashi makashi yace, idan kika sake kallo na idan ba sai na cire miki hanci ba dan kwal uba nake haba ka ji masifa tsohuwa ta ce wallahi kar ka ga laifina kama kake min da shanuwa da aka yi layya bana a gidansu makwabtana su Irfanu. ga hula ka wani kafa ta kamar ka samu bokitin roba amma na maka alkawari ba zan sake kallon ka ba ta faɗa tana mai da hankalinta ga titi suna zuwa kunar gidan ba, lele. ta ce a sauke ta yar charles ta ce bari in kai ki kofar gida kin ji inna tsohuwa ta ce ke kin san dalilin da ya hana ni ne haba ban so sauke ni mana yar charab yar charles ta ce ba fa haka ake ce min ba idan ba za ki iya ba ki kira ni da Mofi da kawai tsohuwa ta ce ai dama ba za a kara tsohuwa ta ce ai dama ba zakara aka yanka miki ba kika sa aka saka miki yar chakwal ga sunanki na mutunci ganin za a wuce da ita ya sa ta cewa ke sauke ni yayi anan yar charles ta yi fakin ta sauke ta tare da sauka ta daukar wa tsohuwar jakarta ta aje mata ta ce inna yaushe zaki koma in mayar da ke ne tsohuwa ta ce ke yar nan in kin ganna a lahira maza suka kai ni ba mata ba kin ji tsaya in kawo miki ruwa tunda na ga kamar kina da kirki ta faɗa wani tafke ta faɗa wani tafkekin gida tare da rufe kofar yar sharas na tsaye tana juya hannunta sai ji ta yi an buɗe kofar an fito wani san kaɗai ɗan soja ne tsohuwa na gaba tsohuwa na gaba yana bayanta tana zuwa ta buɗe bayan motar da karfi inda makashi ya jingina da kyaure yana kwasar bacci sai jinsa ya yi kasa sharkaf a gigice ya tashi yana faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan duk a tunanin shi accident suka yi tsohuwa ta kwashe da dariya tare da faɗin shege ashe ka san Allah to kwantar da hankalinka na kawo ka a maka hukunci ɗaya na kawo ka a yi maka hukunci da ya dace a musulunci ga ɗana nan zai ci ma'uwa daidai gwargwado ta faɗa tana nuna ma sojan nan da ya yi tsaye yana kare ma 'yar caras kallo tsohuwa ta dage tsohuwa ta dage ta kai mai bugu ga kirjinsa tare da faɗin kai don ubanka ba ce ma ne ka ci mai uwa ba ka yi tsaye kamar gunki ya ce inna mu ba zai fayu ba na kama shi haka nan amma ki bashi in kere na yawo zabo na yawo wata rana za mu haɗe tsohuwa ta sanya kuka ta ce shi kenan ba lele ta ɗauki wata 'yar karamar tsoka ta ce ma 'yar caras an shi ga alkawarin da na yi miki 'yar caras ta yi murmushi tare da dukawa har ƙasa ta ce na gode inna Allah ya amfana ta faɗa tana faɗawa cikin mota da sauri makashi ya shiga ciki don haka nan tsohuwa na neman ta ja mai bala'i daga wasa Allah ya rufa mai asiri sojan nan bai kama shi ba suna hawan bakin titi suka sauka suka biya ta suka biya ta juya katsina a guje cikin kankanin lokaci ta shigo cikin tashar KSTA tana shiga ta ajiye mota su big sai sanne suke mata ta amsa tare da ce musu bata jin daɗi za ta je gida sai gobe insha Allah yau fita ɗaya za ta yi kowa ya sha mamaki dan shekaru uku da fara aiki amma ko ba ta da lafiya sai ta yi jigila sau biyu tana barin tasha ta hau nabib tare da sauka a wani karamin gida sosai da yake a matse sosai tana shiga ta iske mahaifiyarta da kannanta sau biyu zazzaune sun yi uban tagumi da alama yunwa ke kai musu karo tana shigowa kannanta biyu mace da ɗa namiji suka mike suna faɗin oyoyo adda sanu da zuwa me kika samo mana ne yar charas ta ce ga kuɗin da na samu yau bana jin daɗi ga su sai ku sai wani abu ko ta faɗa tana juya musu baki amin ta faɗa tana juya musu baki ɗaya kuɗaɗen hannunta ta kalli ammi ta kalli amminsu da ke zaune a gefe ta kau kanta can gefe ta ce ammi na dawo ga kuɗin nan na samu amma ba yawa ko kallon da wanda aka kira da ammi ba ta yi ba ko kaɗan yar charles ba ta damu ba don inda sabo ya kamata ta saba tana zaune suka samo taliyar mori suka daddafa suka zauna suka ci babu wanda ya ce mata komai har suka gama ta ɗauki bokiti ta ɗebo musu ruwa a makwabta ta ajiye tare da ce makannanta na wuce sai Allah ya kai mu Amina tafi kamar yadda ta yi tsammani ba za ta amsa ba hakan ce ta faru ko kallo ba ta yi mata ba tana fitowa ta tsallaka gefen titin gidansu ta doshi wata bishiyar bedi da ke gefe inda wata zabgegiyar motar mai masifar kyau kirar zamani take ta fada cikin motar tare da sauke numfashi mai karfi ta ce ya rabbi ka warware min matsalata Allah ka san daidai Allah ka bayyanar da gaskiyar lamarinka akan baiwarka ta faɗa hawa yana zubo mata ta kunna motar tare da bata wuta ta hau titi sosai take gudu da motar cikin kankanin lokaci ta iso Goruba Road wani tafkeken gida da duk yafi sauran gidajen unguwar baki ɗayan ta kyau naga hon ta gudu wani buzun mutum da ya share rawani ya rugo ya bude mata tare da faɗin Hajiya sani da zuwa ya aiki Allah ya tsare ki ya kare mana ke ya baki lafiya sannan Hajjaju ya faɗa cikin muryar su ta buzaye yar charas ta ce yauwa baba sannu ya aikin fatan ban yi baki ba ko yace ce eh amma Alhaji Fuhad ya shigo ɗazu ban san me yayi ba ya fita ta ce okay ba damuwa ta faɗa tana karasawa wajen parking lot inda wasu mahaukatan motoci sun kai hudu suke a lullube cikin tamfal tana gama fakin ta fito tare da cillaki ɗinta ta shaɓe ta yi hanyar cikin gidan masha Allah na ce don wani mahaukacin gida ne mai masifar kyau tsayawa tsara kyan gidan zai iya cinye baki ɗaya littafin nan amma ku hararo kyan abin gidan kawai tana shiga ta faɗa saman makeken gadonta tare da faɗin wash ta tashi ta cire hijab ɗinta nan wani yalwataccen gashin ta ma abocin tsawo da sheki baki kiran da shi ya zuwo mata har bisa gadon baya ta cire ga baki ɗaya kayanta ta yi tsaye a bakin miro ta feshe da wani irin mahaukacin kuka tare da faɗin ni ni ni ni rayuwa za ta yi wa haka wace irin mahaifiya Allah ya bani da ba ta ɗaukar kaddara me yasa Umma za ta kasa ɗaukar kaddara da Allah ya ɗoro bayan komai ya faru da ni sanadin ta ne duk duniya ba ta da abin da ta tsana a rayuwarta sama da ni ta faɗa tana fashewa da wani mahaukacin kuka mai cin sai da ta yi kuka mai isarta ba ta da wanda zai rarrashe ta kana ta fada ban daki inda ke ta kamshi komai na cikin shi fari sol ne sosai Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren sosai gaban shi ke wani irin mugun faduwa ka wata matsananciyar kunya da ta rufe shi yau shi ne wata 'yar zaman tasha za ta wulakanta a gaban bainar nasi inna lillahi direba da fuskarsa ta cika da kwatamin da 'yar charas ta watsa mai ya kalli irfan da ko idansa sa baka gani don gaba ɗaya fuskarsa da jikin shi ya lalace da kwatami Allah sarki wannan kenan farko kuma mafarar littafin zaman tasha duka duka ana san da gata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin da labarin za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai tsira da amincinsa su kara tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaga karshen aiki Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi